أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na juma'a a yau uku ne ga watan rabi'ul awwal ko hudu hudu ga watan rabiul awwal hijira dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha hudu cikin karatunmu na wannan littafi hukubatun minar tarih na a sheikh usman al-khamis wannan shine darasinmu na uku a wancan darasi mun fara da karanta al-maqsadul awwal kaifa naqra'u tarikh ta yaya za mu karanta tarihi inda malam ya mana bayanin cewa za mu karanta tarihi kamar yadda za mu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nubi lallai mu lura da abin da ya shafi sanadi ingancin abin da za mu karanta har inda yake bayanin cewa a hadisi za mu samu kusan marwaitan hadisi akwai su, akwai bayanin su, amma a tarihi ba lallai ba ne za ka iya samun mutum a cikin sanadi na tarihi kuma baka samu tarjamar shi ba ko kuma ka samu cewa maganganun da aka yi kan shi ba su da yawa shi sa ne yake cewa fal amru min al hadisi lamarin tarihi ya fi na hadisi wahala walakin la ya'ni haza abadan an natasahala fihi ya yace wannan ba yana nufin zamu yi sakaci ba dangane da abin da ya shafi tarihi balla labudda an sabbata wa an na'rifa kaifa na'khudhu tarikhana ba makawa mu tabbatar mu san kuma yaya za mu karɓi tarihinmu ji da cewa akwai wahala wajen tantance ingantacce da wanda ba ingantacce ba to amma ba makawa dole sai an yi hakan wa qad yaqulu qa'il mala yace wani zai iya cewa sayadi'u alaina kathirun min at-tarihi bi hadhihi at-tariqa yawa daga cikin tarihi zai tozarta zai za mu rasa da yawa daga cikin tarihi idan muka ce za mu ɗabbaka wannan hanya wani zai iya cewa yanzu idan muka ce ba za mu karɓi tarihi ba sai irin yadda muke karɓa hadisi sai da sanadi sai ya inganta to abubuwa da yawa na tarihi za su ɓace mana za mu rasa su wani zai iya faɗar haka mala ya ce fanaruddu ƙa'ilina wanda da ya faɗa haka sai mu mayan mai muna masu cewa lan alkasiru kama ta tasawwar da yawa din ba zai tozarta ba ba za a rasa da yawa daga cikin tarihi ba kamar yadda kai kake sawwarawa fa inna kaseeran min riwayati at-tarikh allati nahtajuha khasatan fi hadha al-bahth mazkuratun bil asanid mala yace da yawa daga cikin ruwayoyin tarihi ruwayoyin da muke bukata allati nahtajuha ruwayoyin da muke bukata na tarihi da yawa daga cikin su khasatan fi hadha al-bahth musamman a wannan bincike a wannan littafi kun ga anan zai mana magana daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashe na Hussein Allah ya kara masa yarda to yace wannan shine abin da zamu magana a cikin wannan littafi to mabi yawancin abin da muke bukata a wannan littafi mazkuratun bil asanid an kawo shi da sanadi yanzu ne muke faɗa tarihi ba sanadi ake yin tarihin kunne ya girmi kaka sai ga mutum ya rubuta tarihin Kano amma babu wani cikakken tausiki babu wani cikakken bayani ina ya samu kamata ya ce wannan tarihi da zan rubuta kakana ne ya ba da labari shi kuma kakan shi ne ko baban shi ya ba shi labari shi kuma wane ne ya ba shi labari shi ne abin da ake kira sanadi maimakon a zauna a yi ta zuba labari haka ba tare daga ina aka samo shi ba to wancan ruwayoyi na tarihi na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da tabi'ai da yawa an kawo su da sanadi sawa'an kanat hadhihi al-asanidu fi kutubi tarihi nafsiha malai ce daidai ne zaka iya samun wannan sanadan sun zuwa a cikin littafan tarihi su karan kansu littafan tarihi ka tarihi tabari kamar littafin tarihu tabari sunan littafin tarihul umami wal muluk na al-imam at-tabari wata rana yana zaune da almajiran shi shi imam at-tabari muhammad ibn jarir at-tabari sai yake cewa za ku iya rubuta tarihi tun daga halittar annabi adam zuwa wannan lokaci da muke ciki za ku iya in yi muku imla'i sai suka ce ba za su iya ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata tilhimam yace himma ta mutu da haka sai musu imla'in tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa lokacin shi to wannan littafi ne na tarihi tarihu tsabari ya shahara da cewa tarihu tsabari to duk kuma abin da zai kawo yana kawo sanadi shi littafin tarihi yana da bambanci da littafin tarjama ita tarjama mutane take kallo in zan iya cewa zan rubuta tarajim littafin tarjama sai in ɗauki wasu mutane zan iya cewa sarakuna zan iya cewa malamai zan iya cewa masu kuɗi zan iya cewa masu tsoron Allah sufaye zan iya cewa kaza ma'ana dai in sa wata siba da ita ce akan ta zan gina littafi na zan ba da tarihin masu kuɗin Kano ko zan ba da tarihin malaman Kano ko zan ba da tarihin masu mulkin Kano ko zan ba da tarihin masu takawa da tsoron Allah da aka yi a Kano waliyan Kano kenan misali to kaga wannan ɗaiɗaiku nake bi amma shi tarih yana bin shekaru ne misali yanzu in na ce zan rubuta tarihi na Kano to misali zan fara daga ko lokacin da aka kirkire ta ko lokacin da a sarakunan fulani suka fara ko lokacin da gidan wane suka fara mulki to shekaru zan dinga bi in ce a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da kaza kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru har in shiga shekara mai bi mata har in shiga shekara mai bi mata wannan shine tarihi amma idan yanzu na zo ina tarjama na ce an haifi wani a shekara kaza da kaza na gama na ɗauko wani wani wannan ana kiran shi tarjama to shi littafin tsabari littafi ne na tarih da haka alal ahdas yake tafiya kamar yanzu ka ɗauki albidaya wanne haya ta ibn kasir za ya ce maka wa fi sanatul ula min albisa misali shekarar farko daga aiko annabi sai faɗa abin da ya fara a shekarar farkon in ya zo kan wani mutum da ya yi wafati a wannan shekarar sai ya ce a shekarar ne wane ya bar duniya sai kuma ya dan baka tarihin wannan sai ce shekara ta biyu bayan aiko annabi haka sai bada abin da ya faru a cikin ta sai ce shekara ta uku bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta hudu har a zo hijira sai ce shekara ta ɗaya bayan hijira shekara ta biyu bayan hijira har ya ce shekara ta ɗari hudu da ishirin bayan hijira kun ga wannan akan shekaru yake tafiya to ina fata an gane to littafin tarihi kamar tarihin tsabar yana kawowa da sanadi idan ya ce maka a shekara ta ɗari da arba'in da ɗaya bayan hijira to abin da zai ambato ya ce a shekaran ne aka naɗa wane sai ya ce wane ya bamu labari daga wane daga wane daga wane a wannan shekaran ne aka naɗa wane kun ga sanadi kenan to ne anan mala yake cewa a littafan tarihi din akwai sanadi am fi kutubil hadisi ko kuma cikin littattafan hadisi su ma suna kawo tarihi ka sahihil bukhari kamar littafin sahihul bukhari in kana in ka dau bukhari zaka tarar yayi kitab kitabu siyari wal magazi to nan da abin da za karanta a babin tarihi ne asiyar jam'i ne na sira al magazi jam'i ne na ghazwa zai baka labarin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi sira to nan ma zaka iya ciro tarihi a ciki to kaga nan bukhari da sanadi yake kawowa wa musnadi ahmad da littafin imamu ahmad zaka iya cin karo da riwaya da ke nuna ta tarihi wa jami'in Tirmizi da littafin Imamin Tirmizi, duk waɗannan littafai ne na hadisi amma suna kawo ruwayoyin tarihi za ka iya fitar da tarihi a cikin wannan wa awil musannafat ko kuma littafin da ake kira al musannafat al musannafat su ne littattafan da suke ɗauke da maganganun sahabbai da tabi'ai littafin al musannaf maganganun sahabbai ma'ana fatawoyinsu da bayanan su ya fi yawa a ciki kamar yanzu yadda za ka ɗau bukhari za ga hadisan manzan Allah sun fi yawa a ciki da an kama sanadi a ce manzan Allah ya ce da an kama su to in ka tabi an littafin al-musannafat misali ka ɗan musannafi ibn abi shaiba wanda malam ya ambata anan to za ga ya fi kama maganganun sahabbai misali zai ce babu rabar ruwaye babu rabar ruwa sai ce haddasana fulan an fulan an fulan sai ce kala abu huraira abu huraira ya ce ruwa kaza ne kaga yana kama ba yanzu wasu sahabi ne to wannan littafin su akira al musannafat ka musannab ibn abi shayba kamar musannab na ibn abi shayba shi ma a inan a irin nan yana kawo magana da sanadi aw fi kutubit tafsir ko cikin littafin tafsiri allati tazkuru ba'da riwayat at-tarikhiyya bil asanid waɗanda suke ambatan wasu daga cikin abubuwan tarihi da sanadi ka tafsirin ibn jarir kamar littafin ibn jarir tafsirin ibn jarir tafsirin ibn jarir an gina shi akan sanadi inda za ka ɗauka za ga hatta maganganun fassarar aya da zai kama ka da wani malami ko wani sahabi ko wani tabi'i sai ya kama sanadi Ka ga littafi ne da gina to zai iya zuwa kan ya faɗi wata riwaya ta tarihi sai ka sanadi wa tafsirin ibn kasir da littafin ibn kasir duk wanda yake karanta ibnu kasir zai kai yana yana nakaltowa da sanadi sai dai akwai bambanci tsakanin ibnu kasir da ibnu jarir shi ibnu kasir galibi yakan nakalto ne daga masu littattafai misali zai ce qala al-imam al-bukhari haddathana fulan an fulan an fulan kun ga yanzu sanadin na imam al-bukhari yake kawowa shi kuma ibnu jarir yakan fara daga nashi karan kanshi an gane bambancin ko yanzu misali idan zan na kalto magana bukhari na ce qalal imamul bukhari na kawo hadisi na zan ka hadisi cikin sunan abi da na ce qalal imamu abu na ka hadisi zan ka cikin musnad in ce qalal imamu ahmad in ka hadisin da sanadin shi wannan yanzu ba sanadi na bane na masu littafin ne sai dai littafi na zai fi littafin da baya da kalto sanadi amma in ka koma Ibn jarir shi zai fara da sanadin shi ce wane ya ban labari daga wane daga wane daga wane har ya kama hadisin ina ba ta an gane bambancin su a gurin takhariji in ka tashi yin takharijin hadisi akan gabatar da malamin da yake ka sanadi nashi akan wanda yake nakalto sanadin malamai Mana yanzu in za yi takharijin hadisi aka hadisi aka ce ana so kai bayanin wa ya fitar da shi takhariji na ilimi to dama ba za ka je bulugul maram ba ba za ka je riyadus salihin ba ba za ka je arba'una hadis ba ba za ka je almuntaka ba na ibn al-jarud ba za ka je almuntaka ba na majid taimiyya. taymiya duk waɗannan littafai ne na hadisi amma su ba masa ambacin sanadi shi ma mai bulugul maram bukhari ya leƙa ya ɗauko hadisin abu dawud ya leƙa tirmizi ibn majah nasa'i su ya leƙa ya ɗauko hadisan ya rubuta shi sa ya kaje sai ce rawahul bukhari ko akhrajahu bukhari to in ka zo takhariji ba za ka ambace su ba in ka tashi takhariji sai ka tafi can inda suka ɗauko sai ka ce wannan hadisi yana bukhari ka faɗi juzi'i ka faɗi shafi ka faɗi lambar hadisi yana muslim juzu'i da shafi da lambar hadisi idan duk baka same shi a nan ba sai ka matsa littafan da su kuma suna nakaltowa amma da sanadin mai littafin can ba nasu ba kana iya koma ibnu kasir tunda in zai ka hadisin yakan nakalto sanadin malamin idan baka samu ba to shine sai ƙara matsawa har ka zo kan wannan da haka a na ilimi a na ilimi ba za ka ka hadisi ka ce a koma bulugul maram ba domin shi ma ɗebowa ya ka daɗa mai da ni dai zuwa ba shine tushe ba sai dai a bayani kamar a wa'azi a karantarwa a fatawa duk kana iya kawo ka ci a duba bulugul maram amma a babi na ilimi a rubutu na ilimi sai dai ka faɗa asali tushe Don shi ma mai bulugul maram ma wayi zuwa tushe ya ɗauko to irin waɗannan littafai a nan malam da ya ambato mana irin nau'ikan littafan da sukan kare wayar tarihi da sanadi tunda kan littafan tarihi har ka zo littafan hadisi har ka zo littafan musannafat har ka zo wasu daga cikin littafan tafsiri Ya ce wa ahyanan fi kutubin khassa wani sa'in kuma littattafai ne ke bantattu takallamat an auqatin khassa da suke magana kan wani lokaci ke bantacce kake tabi hurubin ridda kamar littafin hurubin ridda lil kala'i masalan wannan mai littabi kurin yayi littafin shine akan bayanin yaƙe-yaƙen ridda da aka yi kun san bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wasu da suka yi ridda suka bar musulunci sai jina abubakar kuma ya zo ya yaƙe su wanda bai dawo ba sai jina abubakar ya yaƙe shi to shi wannan littafin an gina shi ne don a baka labarin abubuwan da suka faru a lokacin kaga wanda yana magana ne fi auqatin khassa kullum to akwai irin waɗanda littafai au kitab ko littafin tarihi khalifa ibn khayyat khalifa ibn Khayyad malami ne yana da littafi mai suna tarih al-muhtasar takaitacce to duk irin nan suna kana iya samun sanadi to waɗannan duk gurare ne da zaka iya samu bayani ta riwaya ko ta tarihi alqasdu mala yace abinda dai muke nufi annana la na'jizu an an najida sanadan li riwayatin min riwayat ba za mu gaza ba mu samu sanadin wata riwaya daga cikin riwayoyi da haka yanzu da zan da aiki in ce abu ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya shahara cewa manzan Allah ya yi isra'i a ranar nawa ake cewa 20 da bakwai ga watan rajab haka yi shahara cewa manzan Allah ya yi isra'i ya yi mi'iraji isra'i da mi'iraji 27 da bakwai ga watan watan rajab ko yanzu da zan bada aiki in ce ka je ka nemo min sanadin wannan maganar to in ka tashi farko inda zaka fara tafiya littafan tarihi kuma tarihin ma sai ka tafi wanda suke na sira na annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ai tarihin ma akwai littafan tarihi amma daular bani umayya kurin littafan tarihi daular bari abbas littafan tarihi daular salajika daular kaza daular kaza sai ka tabbata littafan tarihi wanda suke tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai kuma manya-manyan littafan kamar littafin ibn hisham siratu ibn hisham sai ka ɗauki kamar tarihi na imam tabari irin waɗannan manya-manyan littafan tarihi din sai ka bincika ka bincika in ka tafi ka je gurin da shekarar da aka yi isra'i shekara nawa ne bayan annabta daga nan sai ka karanta to sai za ka iya cin karo ka tar da maganar duk in ka gama bincike baka samu ba sai kai tunanin to bari in koma littafin hadisi bari in karanta bukhari na san ila yayi babi akan isra'i bukhari yana da babi akan isra'i da mi'raj musamman ma mi'raj sai ka karanta ila anan in ka ci sa'a ka samu ya faɗi wannan maganar in babu ka koma littafi kaza duk inda yake zato babu sai ka ce to bari in bi sharhi wanda ya sharhin bukhari ila ibn hajar da zo sharhi ya faɗi cewa wannan isra'i ya kasance in babu sai ka ce a cikin qur'ani akwai suratul isra bari in tafi karkashin surar subhanallazi asra bi abdihi karkashin ayar ko ibnu kasir zai faɗa ko ibnu jarir zai faɗa ko wani zai faɗa haka dai to da haka ake yin bincike kowane bincike zaka yi zaka fara da tushen shi in babu sai ka matsa gaba in babu sai ka matsa gaba to shine abin da malam ya jero mana ana wa in ajazna wa lam najid sanadan in muka gaza ba mu samu sanadi ba an baka bincike kai ta bincike baka samu sanadi ba fa indana aslun amun nattabi'uhu malam ce to muna da tushe ga mamme wanda shi kafaffe ne sai mu bi shi muna da wata ka'ida ga mammiya tsayayya sai mu bi ta khasatan lima waqa fi ahdi sahaba musamman abin da ya faru a zamanin sahabbai wa huwa mawdu'u hadisina wanda shine abin da zamu yi magana akai ka samu riwaya ta nakalto cewa Abu Huraira yayi kaza sai aka kawo magana aka ce Abu Huraira ne yayi wani aiki Abu Huraira ne yayi kamar yanzu misali ana nakalto cewa Sayyidina Usman daga cikin laifukansa yayi wa Abu Zarrin duka har ma ya kore shi da garin Madina ana nakalto wannan ana dangana Sayyidina Usman kaga wani abu ne da aka dangana su, sabbai sai ka ce to bari in binciken wannan magana ta inganta kana bi tiryan tiryan sai ka tarabba ta inganta ba shikenan ka ka gane karya ne to kaddara duk ka gan binciken ka baka samu sanadin maganar ba to sai ka ce ai ina da asali ina da tushi ina da ka'ida ga mammiya a dangane da abin da ya shafi sahabbai mecece ka'idar ala wa huwa sana'ullahi tabaraka wa ta'ala shine yaban da Allah ya yi musu wa sana'u rasuli sallallahu alaihi wasallama da yaban da manzon Allah ya musu kama sayati kamar yadda zai zo ala sahaba dangane da sahabbai fal aslu fihim al adala asali sahabbai adalai ne da haka tunda ka bincika wacce riwa ba ingancin ta ba baka samu kuma wani abin da yake bayanin ta ba to sai ka koma wancan asali sai ka ce to ai Allah ya yabi sahabban nan kuma sai sayyidina Usman yana cikin su da Allah ce was sabiqun al awwalun min muhajiri muhajirin wal ansar sai jina usman yana cikin sabiqun al da manzan Allah ya yabi sahabbai ce la tasubbu ashabi manzon Allah ya hana zagin sahabbai da manzan Allah ya nuna sahabban sa khairun nasi karni da sai jina usman yana cikin waɗannan mutanen sai ka ce to bari in tsaya kan wannan asalin tunda shi asali ne ga mamme an gane ko to malai yace in ma da zamu duba wata riwaya ba mu samu sanadinta ba to sai mu koma asali me asali shine abinda alqur'ani ya faɗa al aslu akan sahabbai al adala wa kullu riwayatin ja'a fiha mat'anun ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nanzuru fi isnadiha malai ce duk wata riwaya da ta zo a cikin ta sukan sahabbai mat'an mat'an shine suka duk wata riwaya da sukan sahabbai ya zo a cikin ta nanzuru fi isnadiha to sai fara duba sanadinta da haka yanzu dan shi da ya fara kama magana sukan wani sahabi farko abin da zaka yi kace ga ya min ingancin maganar kurin abin da za ka fara neman shi da ita ko alal aƙalli ga yamin littafin da ta zo don wani sa'in daga littafi ma za gane inda magana ta dosa da an gaya ma ni rubabban littafi to ka san rubabbiyar magana ce in ku ya gaya ma littafi ingantacce ko ya gaya ma littafi karɓaɓɓe sai ka ce to mu je mu ga sanadinta ba kurin za a ce mana wane yi kaza ma ko yanzu ana yin ƙarya bare wancan zamani din ko yanzu ka ji an ƙirƙiri ƙarya an dangana ka bincike tarar ba haka bane ne to ma dai ce dirwa da cikin ta su kan sahabbai suka zo zamu duba sanadinta fa in kana sahihan in sanadin ya inganta yunzaru da zalika fi ta'wili hadhihi riwaya to bayan wannan sai a zo a duba fassarar riwaya shine ma'anar ta'wil ta kalmar ta'wil tana zuwa haqiqatu shay'i bayanin haqiqanin abu shine ma'anar ta'wil to sai mu duba meye haqiqanin riwayar wa fi ma tadullu alaihi me take gwadawa wannan in ta inganta kenan misali yanzu za ka ji shi'a suna cewa yo ai sahabban nan ba da kuke magana fa duk yan wuta ne ma da yawansu Su ya ce maka ba karanta bukhari ba manzo Allah ya ce zan zo kan tafki na wasu mutane za su zo wata riwaya na san su sun san ne wata riwaya na gane su sai a zo a tare su a hana su zuwa manzo Allah ya ce sahabbai na sahabbai na sai a ce a'a baka san me suka yi bayan ka ba kadi gayyaru wa baddalu sun canza sun yi wannan sai a ce fasuhukan fasuhukan sai manzo Allah ce ku yi nesa ku yi nesa ku rabu da ni sai da shi ya ce ma annar ruwa tana da sahabban nan a ranar lahira manzo Allah ma zai barranta da gare su dan bayan shi sun canza ga riwaya a Bukhari kaga yanzu a nan ta bangaren sanadi ta inganta to yanzu abin da ya rage mai shine sai mu duba me hakikanin ma'anar riwaya me hakikanin ma'anar ta kuma me take gwadawa in ka tashi wannan kuma sai ka ce ya ajiye ra'ayin shi kai maka ka ajiye naka ku je zuwa ga malaman da an yi ittifaki malamai ne sai aduwa mai suke ruwa ya sharhi to kana bi sai ga akwai wanda suka yi sharhi cikin magabata cewa hadisi yana magana kan munafikai wanda suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa manzo Allah ya ce har in gane su ce a'a wasu ce ruwayar tana magana ne kan wanda suka yi ridda su ne wanda sai jana abakar ya yaƙi wasu kun ga ai ya dawo da su wasu kuma basu da ba suka bar duniya wanda a lokacin manzo Allah su mu'minai ne amma bayan manzo Allah ya bar duniya suka yi ridda kun ga hadisin yana magana manzo Allah zai gamsu dan bayan manzo Allah ya bar duniya ne suka yi ridda suna nan za mu zo mu karanta mas'alar a gaba to kaga anan kana neman ma'anar riwayar zai iya ce maka dan me kake ta tawirin riwayar sai ka ce dan maganganun manzan Allah ba sa karo ba da za a yi manzan Allah ya ce waɗannan sahabbai yan aljanna ne kuma yanzu wata riwaya ta zo ta ce in wuta ne da haka ni da kai mu tuhumi kan mu kan mu tuhumi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kon mu ce hadisin manzon Allah da wannan hadisi yayi karo gwara ni da kai mai karo kaga shi wannan ka'ida ce ku rike ta duk lokacin da ga malamai suna neman bayanin abu da hakikanin abu to akwai dalili abinda muke ta gaya wasu kenan da suke ta zagin Muawiya bin Abi Sufyan suna ce mai dan wuta suna ce mai azzalimi suna ce mai kabiri. abin da muke gayawa muke faɗa musu idan muka tafi akan ma'anar abin da suke fahimta to za hadisan manzo Allah za su yi karo saboda akwai riwaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Muawiya addu'a yace Allah ka shirye shi ka shiryar da shi Allah ka sanya shiryayye mai shiryawa manzo Allah yayi addu'a kuma Allah ya amsa kuma sai yanzu ka zo ka ce mana kai kuma ka gano a ƙarƙashin wata riwaya dan wuta ne to ya za yi da wacce riwayar sannan kuma ga aslul am yadda manzo Allah ya ba waɗannan sahabbai to kai kuma ka zo ka ce yan wuta ne to shi yasa irin wannan sai malamai su ce abin da yafi sai ka tattara ruwaya shi yasa in mas'alar sahabbai ba abin da za ka bi ka shiga ka fita salin alin irin ka'idar da malamai suka faɗa ta alkafu amma shajara bainahu ka kame bakinka kan abin da ya faru tsakanin su ma'ana kame baki ba ana nufin kada karanta ba a ana nufin kada ka ce za ka yi hukunci ka ce wani dan wuta ne wani dan aljanna wani kafiri ne wani a'a shi ne alkafu din saboda za ka je ka shiga rintsin da ba za ka iya fita ba to anan mala ya ce in ingantacciyar riwaya ce sai mu duba ma'anarta wa in wujida anna sanada da'if in mun samu sanadin yana da rauni aw lam najil laha sanadan ko ba mu samu ma tana da sanadi ba fa indana al-asl to sai mu koma asalin da muke da shi wa huwa adalatu ulaika al-qaumi shine adalar waɗancan mutane sahabbai da haka wannan riwaya sai mu aje ta tunda dama ba ta da sanadi ko sanadin ta mai rauni idan in ku haka ne inda qira'atit tarikh yayin karanta tarihi labudda an naqra'ahu bi tamhiz to ba makawa mu karanta shi ta hanyar tacewa shine tamhiz tacewa kama na qara'ul hadisa kamar yadda muke karanta hadisi wa akhassu tawarihi huwa tarihu ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yace mafi kebantaccen tarihi shine tarihin sabon manzon Allah da haka mu mai karatun da muke wa hadisi musamman irin tarihin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله shekul islam yake cewa labudda an ya kuna ma'al insani usulul kulliya turaddu ilaiha juz'iyatu li yatakallama bi ilmin wa adlin shekul islam ya ce labudda an ya kuna ma'al insan ba makawa ya zama tare da mutum akwai usul wasu asalai kulliya ga mammu turaddu ilaiha juz'iyat da ake mai da kananan abubuwa zuwa gare su wannan kana so ka ji daɗin rayuwarka har yanzu ma ya zama kana da tushe misali ya zama na duk inda za a je a dawo siyasa za ka yi neman kuɗi za ka yi a'a me za ka yi to aƙidar ka kada komai ya taɓa ta wannan asali ce ita misali zan iya yin siyasa amma duk abin da ya ci karo da aƙida ta musulunci zan bashi kaga wannan abin da zai zo ya ci karo juz'iya ne misali sai a siyasa ta aka zo aka ce dole sai na yadda da arne da musulmi daidai suke dole sai na yadda da aka sai in ci a ah, wanda ya saba alqur'ani alil Musulmi da kan mujirmi Allah ya ce za mu sanya musulmai mun suka miƙa wuya kamar masu laifi kaga anan ka ce na yadda ina nan in ma fati ne ni dai ba zan fita ba ni dai ina tare da ku amma zuciyata ba za ta yadda da wannan ba dan ya saba ta kaga yanzu kana da asali kuma ka mai da juz'i ilal asli to shine shekul islam ce ba makawa ya zan mutum yana da usulun kulliya turaddu ilaiha juz'iyyat da abin da ya zo juzu'i za ka mayar da shi idan ya saba wancan asali ɗin, za ka ajiye shi wannan ko a rayuwa haka idan ba ka da wannan to shi ne za ka yi tattafka da rora ka faɗa cinka amma in kana da mabda kana da wani abu wanda kake a kan shi shi ba a iya ma'ana sakin shi ba a iya layya da shi a ba da shi a ce na rabu da shi a'a shi da'iman ya zama yana tare kamar musulunci ne dangane da musulmi ka'ida duk inda musulmi yake musuluncin ne gaba fiye da komai kana gabatar da musulunci akan ranka kana gabatar da addininka na musulunci akan dukiyarka kana za ka iya ma'ana ba da komai idan yanzu da a ce ka yi ridda ko ka ba da dukiyarka lallai dole sai ka yi ɗaya in ba dan musulunci ya maka rangwame ka yi riddan ta ƙarya ba akwai rangwame ai illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun inda ba wannan rangwame to sai ka ba da dukiyarka hakura ka ba sai ka ba da dukiyarka hakura ka rike addinin kaga wannan asali ne yake da shi to ba maka ya zan mutum yana da usul kulliya turaddu ilaiha aljuz'iyyat li yatakallama bi ilmin wa adlin dan yayi magana da ilimi da adalci summa ya'riful aljuz'iyyat kayfa waqa'at sannan ya san su kansu waɗannan abubuwan da za zo kanana yaya suka faru wa illa in ko ba haka ba ya zan mutum bai da usul fa yabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyyat sai ga cikin ƙarya da jahilci cikin ƙananan abubuwa yanzu kalli 'yan siyasa mu da yawa abin da yake kai su tufka da warwara saboda ba su da tushe mutum ne kurin kuɗi yake nema Shi ne asalin a gurin shi da haka zai iya yin karya yau gobe zo warware ta har suna yin ame lashi ba kuma kunya ba komai saboda mai bai da wani asali wanda yake mai kyau kwakwara da ya gina siyasar kai haka in ka kalli masu dukiyar mu ya yadda akan neman kuɗi ya kisa akan neman kuɗi ya je gurin boka akan neman kuɗi ya yadda ya rasa komai nashi mutane nawa da suke bada duniyar su su bada addinin su don samu duniya mutum ya yi tsabi a ce masa in kana son kai kuɗi sai ka yi lalata da mahaukaciya kuma ya je ya yi saboda ya samu kuɗi ko a ce mai dabba a ayyana mai dabba ko a ce in kana so sai ka sha jini ko sai ka kawo naman mutum saboda ba bai da asali da haka shekul sun ce fa yabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyati Ya ce wa jahalin wa zulmin filkulliya ce, kuma jahilci da zalunci cikin kuma can na asalin sai yake cewa fa yatawalladu fasadun azim sai a samu babban banna haka wanda yana da kyau hatta a rayuwa zama kana da asali da kake tafiya a kai, wanda duk abin da zai taba asalin to shi zaka kaucewa za a kauce wanda abin dan ba zai taba asalinka ba amma in baka da asali to ka ka ka shiga matsala babban asali ga musulmi kuma aqida aqida Yanzu ma duk abin da zai zo ci karo da ka yanzu akwai wanda aqidar shi ce za ta kare shi daga wata shubha kila bai san bai da ilimin abin za zo a ce mai kai sahabban nan ba sun yi kaza sun yi kaza sai ya tuna to ai Allah ya yabe su manzo Allah bai da haka ni ban san wannan magana ba ruwa na kaje can ka karata ni ba zan faɗi komai ba sai alkhairi akan su kaga ya koma asali kenan ya kubuta to shine abin da Sheikhul Islam yake faɗa anan yace lil asab abin bakin ciki شغف الكثيرون في زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة شغف الكثيرون da yawa sun kamu da san ashagab tsananin ƙauna da su da yawa sun kamu da san a cikin wannan zamani sun kamu da san mai bi qira'atul kutubil hadisa su karanta sababbin littattafai allati ullifat fi wanda aka yi su akan tarihi da yawa yanzu suna sha'awar su karanta sababbin littattafai na tarihi wallati ta tammu bi jamalil qissa ita banda suke damuwa da ƙawata kissa wanda suke iya bada labari au tashwihi sura ko canza surar abu au huma ma'an ko kuma su canza surar kuma su bada kissan mai daɗi za ga tarihi ne amma an caccanza shi an gyara shi da zaka ji daɗin shi bi gaddin nazar an ya wa adami ya ba ruwan su ya inganta ko bai inganta ba su abin da ya dame su shine in kissa ce mai daɗi kamar wanda zai zai dauki littafin nahjul balagha na 'yan shi'a ce bari ya karanta saboda larabcin da ke ciki shi ba ruwan shi abinda aka faɗa inganta bai inganta ba shi larabcin kure yake katar da shi to akwai wanda suke wa littafin tarihi in irin wannan karatu za ga shi baya karanta littafin tarihi sai wanda aka yi shi bisa tsari bisa larabci larabci mai daɗi mai zaƙi to shi larabcin ya dame shi da haka kuma a hankali a hankali yana karanta waɗannan sai zama kuma dukkan shi ya cika da waɗannan ruwayoyi na ƙarya ɗin sai ma da ya bada misali ka kutubi abbasul aqad kamar littafan Aqqad abbasul aqad za mu ga nan ba ta biyu ko yace lahu silsilatul abqariyat yana da littattafai wanda ya ba suna abqariya abqariyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abqariyatu Abu Abi abqariyatu Umar haka yi su ma'ana abqariya shine mutumin da yake da zarangwana mutumin da yake da ma'ana kaifin hankali da wayo da tunani ma'ana a ko'ina ka ɗaga za ka jinjina shi ne abuƙari to sai ce ci muhammad sai ba da tarihin manzan allah a cikin littafin abkariyatu abubakar sai ba da tarihin sai jina abubakar abkariyatu umar to shi abin da ya da malami ne na adam abbas mahmud al-aqad ba misiri ne an haife shi a aswan a 1889 1889 aka haife shi ya rasu a 1964 malami ne na adam ya yana da diwani na waka kuma gwani ne a larabci ana karanta littafansa a bangaren abin da ya shafi adabi da rubuce-rubuce to a irin wannan sai ya shiga fagen tarihi kuma sai yake ƙoƙarin ba da tarihin da salo irin nashi to kuma a ciki akwai kurakurai da yawa akwai kurakurai da yawa da ya faɗa a cikin wani sa'an zaka zo karanta riwaya shi kurin ya kalli daɗinta da abubuwan da ya zo amma suka ce ga sahabbai suka ce ga sayyidina Usman ko suka ne ga Amr bin al-As ko suka ne ga Muawiya ko suka ne ga wanda daga cikin sahabbai shi ba da ya dame shi ba shi jamalul qissa kurin aw kutubi Khalid Muhammad Khalid ko da taban Khalid Muhammad Khalid Khalid Muhammad Khalid shi ma ba Misri ne an haife shi 1920 miladiya kenan a ah, ya rasu a shekara ta 1996 ɗalibi ne da ya kulliyatul azhar a masar a kulliyatul shari'a kulliyatul shari'a a azhar a masar a shekara ya ya rasu a ya rasu kama yadda na ce abuwan 1996 na ce ya rasu malami ne adibi ne shi ma yana rubutu a jarida yana da rubuce-rubucen littattafai da abin da ya kama da wannan irin waɗannan yawanci kafitarin za ga mutane ne masu kwakwalwa yana da shahararren littafi mai suna rijalun haular rasuli sallallahu alaihi wasallama yana cikin littafin da sun daɗe a garin nan Dan ko ni da nake ɗan ƙarami na sai na wa tsakanin 1992 ko 93 rijalun haular rasuli kana karanta daɗin karanta akwai larabci a ciki to amma akwai kurakurai akwai maganin da bai dace a gaya wa sahabbai ba misali akwai inda ya kamanta abu zar da cewa shine farkon dan gurguzu aqida gurguzu wanda in kana karanta aqida gurguzu za gaba a aqida mace da ta ce musulmi su fito da ita sai sai wannan sai ba ce abu zar ne wannan bal ma Khalid Muhammad Khalid ya yi rubuce rubuce masu muni ya yi rubuce rubuce masu muni don akwai lokacin da an yi mai cadewa amma an hakaito cewa daga baya zo ya tuba ya yi rubuce rubuce kan raba addini da rayuwa cewa bai kamata addini ya shiga al'amuran rayuwa ba to daga baya ya zo ana hakaitowa cewa ya tuba akwai littafi da wani malami suleiman Al-Kharashi ya rubuta mai suna Khalid Muhammad Khalid filmizan yana bayani kan wannan malami to yana da littafi rijalun haular rasuli banda shi da wasu littattafai da da ya rubuta ya yi tarjama sayyidina abubakar misali yana da a abubakarin in ban manta sunan littafin ba yana da baina yadayi umar yana da wada'an usman yana da firi habi ali in ga tarihin kulafawul arba kenan to duk wannan littafin shi ne da ya rubuta ya ba da labarin rayuwar shi ya rubuta tarihin rayuwar shi da kanshi cikin wani littafi mai suna qissati ma'al haya qissati ma alhayat ba misri ne abun mamaki kamar yadda na bada zakta suna da kwakwalwa Khalid Muhammad Khalid a wata biyar ya haddace Qur'ani shi ma yace Abbas Mahmud ya Aqad shi ma ya haddace to amma yazo ya fada irin wannan to a littafan nashi akwai kurakurai au kutubi ha husain ko ko ha husain da ha husain shi ma malami ne na adab na larabci na lugar larabci wannan duk masu karanta adabi sun san su shi ma ba ne an haife shi a a misira a shekarar 1889 ya rasu a shekara ta 1964 ya makance tun yana karami yana da littafai kamar al'ayyam littafin da ya bada tarihin rayuwarsa fi shi'iril arabi fi shi'iril jahili littafi ne nashi wanda a ciki gaskiya ya sassoki alkur'ani mai girma cikin littafin safi jahili wannan malami a mustafa sadiq rafi'i sadiq rafi'i ya yi mai raddi cikin littafin sa tahta rayatul qur'an tahta rayatul qur'an ya yi wa ta husaini raddi ta husaini akwai maganganu da yi marasa kyau marasa daɗi a dangane da addinin musulunci amma ta bangaren adabi za a ga malaman loga suna wannan hamma suna mai take da amidul adabi arabi amid shine kamar shugaba ko jagora to na na adabin larabci to shi ma yayi littattafai kan tarihi nan kasa za ga malam ya ce lahu kitab yana da littafi mawqi'atul jamal yakin da ya bari tsakanin sayyidina ali da muawiya wa Aliyu wa banu yana da littafi mai suna aliyu da 'ya'yan shi wal fitnatul kubra yana da littafi mai suna al fitnatul kubra kan Sai jina usman da makamantansu to gaskiya a ciki akwai kurakurai da sukan sahabbai da yawa to wasu dai irin wannan littafai suke karantawa au kutubi ko littafin georgi zaidan an Nasarani. an Nasarani yana nufin kirista sunan shi george zaidan george zaidan mutumin mas a labanan ne Abin mamaki yana jin yaren larabci tunda dama balarabe ne dan labanan yana jin siryaniyanci yana jin ibraniya yaren yahuda kenan yana jin turanci yana jin faransanci ya yi rubuce-rubuce tarihun tamaddunin islami irin daban da yi da tarihu a adabin lokacin arabiya tarajim mashahirin sharq duk wannan irin daban shi ne da ya rubuta to anan mala ya ce lahu kitab tarihun tamaddunin islami to kaga shi wannan ma kirista ne amma da yake balarabe ne kuma a lubnan aka haife shi a ne tashi an haife shi a 1861 ya bar duniya 1914 da haka irin wannan littafi za ka samu tarkace da yawa shi ne malin ce to wasu sun shagaltu da karanta irin wannan littafin damuwar su karanta irin wannan littafin fa haƙula'i waɗannan inda ma ya takallamo na anit tarih yayin da suke magana kan tarihi ya tammo na bisiyaki suna damuwa da jerin tsarin zance ne siyaka tsarin zance wa jamalil kissa da kyan kissa wa husnil sabki da yadda aka sassaka ta kyakkyawar saka ta magana ma'ana abin da ke burge su kenan bi gaddin nazari amma idza da hadhihi kissa sahihatan am ba ruwan su ta inganta ko bata inganta ba wa ba'dhum yaqsidu tashwiha wasu ma daga cikin suna yi ne da gangan su bata at-tashwihi shine batawa li hajatin fi nafsi dan wani abin da ke zuciyarsu daga yanzu kamar wancan da muka ce kirista ne kaga da ganga zai bada tarihin musulunci almuhim an ya kusa a alaika tan jamila su dai bukatar su baka kisa, kissa mai kyau kissa mai daɗi kissar da za ka yaba ka ji larabcin ta yayi shi yasa yanzu duk wanda zai zai dinga kallon irin tarihi da ake yi na musulunci na larabci na laraba kamar arrisala fim ɗin arrisala risala sananne ne a gare mu da yawa fim ne da daɗe an yi shi na turancin shi zai zai message in kana kallon shi ko ka ko kalli tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi na kwana na an yi wani kamar bani hashim da sayyidina umar an yi tarihin sayyidina umar shi ma duka biyu shekara biyu ba na sayyidina umar an yi na na na, na sahabbai da yawa in kana kallon wannan masu rubuta sinariyo din abin da ya dame su shine su fito ma da yadda za ga abin ya kayatar da kai ba wai inganci ba za ga wani abin yanzu kamar kisa cewa da kashe sai jina hamza hindu ta zo ta farka cikin shi ta zaro hanta ta ci wannan kisa ba ta inganta ba amma ka kalli a risala za ga an kawo ta aka ɗauko wani mutum baki ko a nan ma ya shigo nan sai mun kalli bakin shi wai shine bilal saboda allah ko a nan wannan ya zo nan ka san baki ne da yake wani abu aka sha ba mai kuma hatta nau'in yadda yake kiran sallah ba haka bilal yake kiran sallah ba kuskure ne a kiran sallah ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar malamai suka ce dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar amma za ka shi ba haka yake ba irin abuwa da yawa to in mutum yana kallon wannan ka kalla dai dan wata ba amma ka ka dauka shine ingantacce kada mutum ya je yana hujja da wannan wa min al-kutub allati yajibu al-hadaru minha daga cikin littafin da ya wajaba a nisance su al-aghani sunan littafi ne al-aghani li abil faraj al-asbahani littafi ne mujalladai ne wa huwa kitabu samarin malayin ce littafi ne na hira da zai taya ka hira wa shi'irin da waƙe wa tsarabin da jin daɗi da holewa Mana in kana so ka huta kamar da yanzu ka ɗau magana jari ko ruwan bagaja kaga kana karanta kana jin daɗin abinka walakinahu Bahu bi kasirin min al-akhbar batila malai ce sai dai ya kawo maganganu batilai maganganu wanda suke batattu za ga riwayoyi shi mai littafin al-aghani abil faraj al sunan shi Aliyu bin al-husayn ibn ali an haife shi a asbahan a shekara ta hudu cikin karni na uku kenan alhijiri yaran shekara ta da shida. malamin sun yi maganganu akan shi kaji abinda khatibul baghdadi yake faɗa kan shi kana abul faraj al-asbahani akzaban nasi abul faraj al-asbahani yafi kowa ƙarya wannan khatibul baghdadi ya ka cikin littafin sa amma da sanadi yace haddathani abu abdullah kun gada abin da nake ga muku littafi za ka magana ne amma da sanadinta haddathani abu abdullah al-husayn bin muhammad bin tabataba al-alawi qala sami'tu aba muhammad al-hasan ibn al-husayn ibn nubakhti kana yaqulu shi wannan mutumin yana cewa kana abul faraj al-asbahani akdhaban nas abul faraj al-asbahani yafi kowa ƙarya kana yashtari shay'an kaseeran min as-suhuf yana siyan takardu masu yawa littattafai kenan sun mata kone kullu riwayatihi minha in ya tashi rubuta littafi da inda ya gauta wa sai ya ciro ya rubuta ke za an kana jin yawanci in kaga isoshi batattu kan sahabbai da kan manya-manyan khalibobi na musulunci za ga yana cikin littafin to ba littafin ne na dogara in za ka karanta shi dan ka samu waƙoƙi da kalmomi na larabci wannan ka karanta sannan daga cikin littafi a cikin ibn al-jawzi yana cewa akan wannan malamin abul faraj ya ce wa mislahu la yusaqu bi riwayatihi shi wannan abul faraj din ba a yadda da riwayar shi yusarrihu fi kutubihi bima yujibu alaihi al yana faɗan ma abin da zai sa a ce fasiki ne shi a cikin littafin shi wa yuhawwinu shurbal khamri yana nuna shan giya ba komai bane wa rubbama haka zalika an wani sai ma ya bada labarin shan giyar sa shi karan kanshi wa man ta'ammala kitabal aghani ibn al-jawzi yace duk wanda ya lura da littafin al-aghani ra'a kullu qabihin wa munkar duk wanda ya karanta littafin zai ga duk wani mummuna abu yana ciki a ba shi kadai ba imam zahabi yana cewa kana ilaihi al-muntaha fi ma'rifati al-akhbar in kana neman labarukan mutane da tarihin mutane to shi karshe ne wa ayyamin nas da yaƙe-yaƙen mutane wa shi'ri wal gina da waƙa da waƙe wal muhadarat da bayanai na malamai ko na masu waka wa kana yati bi bi ajib yana zuwa da ababan mamaki bi haddasana wa akhbarana zai ce haddasana wa akhbarana wa ana yin karya bai gani bai ce abu mai ban mamaki zai ce kuma haddasana akhbarana to haka malamai suka faɗa akan shi akwai wani da ya yi littafi akan wannan littafi din ga wanda yake so zai shiga ne zai iya downloading na shi karanta sunan shi Asaiful yamani takobi dan yaman fi naharil asfahani sahibul Agani. wanda zan kafa shi a kirjin al'asbahani mai littafin al'azani to wannan littafin za karanta ga yadda yake sai ma ya ce al farid haka nan littafin al farid libna abdurabbihi na ibnu abdurabbihi shi wannan ibnu abdurabbihi sunan shi ahmad ibnu muhammad ibnu abdurabbihi al-andalusi mutumin andalus ne an haife shekara ta 246 hijiriya cikin karni na uku kenan da haka da daddan malami ne yana da littafin sa al-iqdul farid wa huwa kitabu adabin littafi ne na adab walakinahu lam yakhlu min ta'an amma bai kubuta daga suka ba akwai maganganu a cikin shi shine nan wani malami yake cewa kitabul iqdi shi littafin al-iqdul farid makhlutun sahihuhu wahihi. ingantaccen shi an hada shi da mummuna mahzuful asanidi war ruwat ba sanadi ba masu riwaya wa tamada ala masadir la yajuzu an-naqlu minha ya dogara kan wasu sanadai wasu littattafai wanda ba ma ya halatta su littafan ka je ka buɗa kofo a cikin su shi akan su ya dogara illa ba da tasabbutin sai idan ka tabbatar walam ya'tamid mu'allifuhu fi an-naqli minha illa turfa wal mulha sai dai shi ya damu da hakaito a mai dan ban sha'awa da dan ban kayi dan littafi ne na adabi da sauran shi da haka yana cikin littafin da da malamai suke nuna cewa wajen karanta shi mutum ya hankali yana ka hadisai mawdu'ai sannan ɗan shi'a ne ya takallam fi bani umayya yana yawan sukan bani umayya yana ɓata su musamman muawiya ibn abi sufyan da dan shi yazidu da wanda suka biyo baya sannan ga alfasha a ciki akwai alfuhush a babin mata sannan da da da da, da abubuwan da bai dace musulmi ya faɗa ba kamar yadda shaqa'il alqarani yake faɗa da haka shi ma wannan littafi ne da ya kamata a nisance shi sai dai in za a karanta dan a karu da wani abu daban sai ma kuma abun mamaki cikin wanda ya cika kano da zagin sabon maza Allah shugaban yan kowaye daga cikin inda yake ciro maganin shi akwai wannan littafi al-iqdil fari, yana daga cikin inda yake ciro maganin shi sai littafi na gaba al-imamatu siyasa al-mansub li ibn qutayba wannan littafin an dangana shi ga ibn qutayba wa huwa makzubun alaihi amma ƙarya aka yi ibn qutayba kuma yana na ana sai da shi a kasuwa za ga siyasatu wal imama al imamatu was siyasa yana maganar imama da siyasa to ciki gaskiya akwai suka da batanci ga sahabban manzon Allah wanda suka tsananta bincike suka ce littafin ba na ibnu qutayba bane ibnu qutayba mutum biyu ne akwai ibnu qutayba abdullahi ibnu qutayba wannan bakin dan shi'a ne batacce abdullahi ibnu qutayba akwai kuma abdullahi bin muslim bin qutayba ad-dinawari wannan ahlus sunna ne to yan shi'a suka so su sima sai ma ma'ana coge sai ce ibnu kutaiba ya ce sai su kama ganin wancan bakin dan shi'ar kai kuma ka dauka ibnu kutaiba wannan ahlus sunna din kamar at-tabari ne da muka faɗa akwai muhammad ibnu rustum at-tabari wannan dan shi'a ne akwai muhammad ibnu jarir at-tabari shine ahlus sunna din kuma wanda yake wannan to in shi suka so su batar da kai sai su dauko magana a wancan littafin wancan sai su ce dabari ya ce kai ɗalibin ilimi da kaji ɗabari sai ka ɗauka ɗabari mai tafsiri ɗabari mai tarih alhali ko ba shi ba ne wannan shi ibnu kutaiba ɗin ma shi ɗan shi'ar dan tsabar san ya kifar da mutane shi na na asalin na gaskiyar yana da littafi mai suna al-ma'arif shi ma wannan na ƙarya sai zo rubuta littafi sai ya sa mai al-ma'arif to wannan yana cikin hanyoyin da suke bi su samu malamai masu kama da da da juna iri ɗaya sunan littafi a suna iri ɗaya sai su yi wannan sai zama su ma sun yi irin wannan littafin don su dinga batar da mutane yanzu kamar Ibn hajar ne akwai Ibn hajar alhaitami akwai Ibn hajar alhaisami akwai Ibn hajar al shi alhaitami ɗin sufi ne amma kaga Ibn hajar al malami ne na na hadisi ma ya fi zuwa ga muhaddisun haisami ma na hadisi ne to an ɗauko maganar wancan wani sa'i in ba tantance maka ba sai ka ɗauka wannan ake nufi da sauransu to al'imama wasu siyasa malamai sun ce ba na ibnu kutaiba bane duk wanda suka yi tarjama ibnu kutaiba ba wanda ya ka sunan wannan littafi cikin littafin shi dalili na farko abu na biyu duk wanda ya karanta littafin ibnu a na asali zai ga wannan littafin al'imama wasu siyasa ya saba da uslubin ibnu kutaiba akwai malamai da in kana yawan karanta littafansu da ka ji maganar su ma ka san tasu ce wani sa'in ko tafiya kake sai ka ji ana jan Nassi. in dai kana karanta da gobe da kayan shiru ka zaka ce wannan maganar zahabi ce wani sa'in ka ce ta ibnu taymiya ce wannan sai ga wanda yake yawan karanta dan kowane malami da irin yaren shi da irin uslubin shi da irin yadda yake yi hatta mu da muke karantarwa yanzu ko da baka ji suna ba akwai kalmomin da kaji zaka ce malam wane ne akwai kalmomin da kaji zaka ce wannan ba wane ne, ko da sautin yayi kama saboda baya faɗa irin wannan to yana cikin abin da za a gane sannan kuma cikin wannan littafi al'imama wasu siyasa yana nakalto abubuwa da yawa waɗanda sun sabawa abin da malamai suka yi ittifaki a kai wanda sun saba abin da malamai suka yi ittifaki a kai sannan banda wannan har wa yau akwai masu ruwa da yake nakaltowa da gare su wanda ibnu kutaiba na asalin bai haɗu da su ba bai zauna da su ba bal in kana karanta al'imama wasu siyasa za ga kamar ya je magrib kamar ya je dimashka amma ibnu kutaiba na asalin bai taɓa fita daga garin shi ba sai zuwa dinawar dinawar ƙauyen sukurin to duk wannan yana cikin dalilan da yasa malamai suka gane wannan littafi ba na ibnu kutaiba bane Murujin zahab na al-mas'udi wa huwa bila asanid shi bai da ma sanadi littafi ne na tarihi mas'udi dan shi'a ne qala ibnu taymiyyah rahimahullah fi tarikh al-mas'udi min al-akazibi cikin littafin al-mas'udi akwai karerake ma la yuhsihi illa Allah da babu ikididdigin sai Allah fa kaifa yusaqu bi hikayatin munqati'a munqati'atil isnad fi kitabin qad urifa bi kasratil kadhib ibnu taymiya ce fa kaifa yusaqu ta yaya za a amince bi hikayatin munqati'atil isnad da hikayar da sanadin ta a yanke yake ba ta da sanadi fi kitabin a cikin wani littafi qad urifa bi kasratil ya shahara da yawan karya. da haka da kaga ma hika bai kamata ka yadda da ita ba dan shi kansa littafin ya shahara da karya. wa qala al-hafiz ibnu hajar rahimahullah ibn hajar ya ce wa kutubuhu tafihatun bi annahu kana shi'iyyan mu'taziliyan littafansa cike cike suke da cewa shi dan shi'a ne ba mu'tazili an ci ga itizali ma'ana yana cikin mu'tazilawa sai littafi na biyar da zaka guda sharhu nahjul Balaga. li abdul hamid ibn abil hadid al mu'tazili wannan ma yana cikin masajir na dan shugaban yan kowaye yana cikin littafin da yake dauko maganin shi wannan littafi din sharhu nahjul Balaga. wa huwa da'ifun inda ulama iljarhi wa ta'dil shi wannan malamin da'if ne inda ulama iljarh gurin malaman suka da yabo malaman hadisi malaman musulunci da suke sukan mutum su yabe shi shi wannan ibn abil hadid da'ifi ne balin na fi sababi ta'alibi bin abil hadid li kitabihi hadha duk wanda ya duba ma kan sababin rubuta littafin sharhu najir balaga din na ibn abil hadid hadha yajidu nafsahu mulzaman shi da kansa ma zai ji cewa dole ne ma bi an ya shuka fil kitabi wa sahibi ya shakka kan littafin da mai littafin ma'ana in zaka tsaya ka duba me dalilin da yasa ya rubuta littafin kai da kanka zaka ji dole ma kai shakka kan shi saboda me faqad allafahu ya rubuta littafin min ajlil wazir ibn al-alqami saboda wazir ibn al-alqami zai kana sababan fi maqtali milyoni muslim fi baghdad ala tattar wannan wazirin ibn al-alqami wanda ya zama sababin kashe musulmai miliyan guda dan shi'a ne waziri ne dan shi'a na daula na na khalifa abbasi shi wannan shi aka haɗa baki da shi ya haɗa baki da tatar ya rubuta musu wasiƙa ya ce zai taimaka musu shigo garin bagadada don su kama bagadada saboda yana so a bashi khalifanci waɗancan na ne tatar ɗin ya taimaka musu ya yaudari khalifa ya nuna khalifa ba matsala ba komai Abin da za a yi ma yanzu tunda suna bayan gari ka zo mu je sai ka ba su hakuri a daidaita yana kwasan kariba da mutanen gidan shi aka ana zo aka yanka duk mutanen gidan gaba daya suka shigo bagada da waɗannan tatar din suka kashe duk wanda suka iya gani mace mai ciki sai an kashe ta sai an fito da cikin an kashe shi ibnu kasir ya ce sai da aka yi kwanaki garin bagada da jini ne yake kwalala ya ce kai sai da annoba iska ta ɗebi wannan warin abin ta jefa garuruwan sham annoba ta kama mutane aka dinga mutuwa sai da aka wayi gari sai bayan wasu lokuta a gano gawakin mutane mutane dan tsoro mutum zai bude ban daki shadda ya cusa kanshi a cikin dan tsoro wani ya hau dutse wani ya mai amma ta tarba su kyale kowa ba shi yasa ibnu asir a cikin alkamil da yazo zai rubuta da yazo kan wannan shekarar da abin da ya faru yace ya dade na tunanin ya rubuta ko kai ya rubuta yace waye zai rubuta yadda aka yi musulmai irin wannan kisan gilla da hannun shi yace shi yana jin ko da ba zai banna irin ta ba to sababin ta wannan wazirin wannan waziri ibn al-alkami to shi kuma mai littafin na sharhu najil balaga yayi littafin ne dan wannan wazirin yayi shi saboda wannan wazirin to ka kana ganin dalilin da yasa ya littafin ma'ana ya rubuta mai littafin ne dan ya samu abin karanta zaka yi shakka akai sai ma ce qala al-khuwasar al-khuwan sariyu an kitabi ibn abil hadid a malam kuwansar yana faɗa dangane da littafin ibn abil hadid yace sannafahu ya rubuta littafin li kutubil Wazirin al muayyid muhammad bin al alqami dan labirare khizana shine gurin da ake tara littafai to dan labiraren wazir al muayyid muhammad bin al alqami dan shi ya rubuta littafin da haka daga nan ma zai saka samu shakka hatta anna kafiran min al ulama shi'a da yawa ma daga cikin malaman shi'a zammu sahibal kitab wa kitabahu sun kushe mai littafin da ma'abocin littafin sun kushe littafin da mai littafin su kansu ma malaman shi'a faƙalar mirza habibullahi ruhu'i wannan malamin shi'a ne da an haife shi a shekara ta 1265 hijiriya ya mutu shekara ta 1366 da a da hijiriya shi wannan malamin shi'a ɗin a alhu'i habibullahi ruhu'i yana sifata ibn abin hadi na cewa laysa min ahli dirayati wal asar ba cikin malaman da suka san ma'ana hadisi ko suka san hadisi wa anna ra'ayahu fasidun ra'ayin shi batacce ne wa nazaruhu kasin hangen nesan shi hange ne takaitacce rusasshe wa annahu aksara min al-lijaj ya yawaita jayayya wa annahu adalla kasiran ya ya batar da yawa wa dalla an sawa'i sabil ya bace dan shi'a ne yake wa ba mu'tazili shaida amma an kitabihi dangane da littafin sa fa wasafahu mirza bi sifatin idda shi wannan mirza habibullahi al-khu'i dan shi'ar ya da littafin wancan da cewa jasadun bila ruhin jiki ne ba ruhi ya doro alal kishir yana kewayawa kan bawo donan luba ba ruwan shi da cikin alkishir shine bawo sai ce laisa lahu kasiru fa'ida bai da wata fa'ida mai yawa fihi ta'wilatun ba'ida yana da tawiloli nisa masu nisa fassara gurbatacciya mai nisa tashma izu an hattiba ɗabi'a ba tana gudunta wa tanfiru an hal asma kunne ma baya son ya ji waɗannan abubuwan ka je abin da ɗan shi ake ga littafin sharhu najil balaga amma a karatun shugaban yan kowaye ya ce wannan malamin fika ne fika ne yana da abuwa a ga duhu na dukan duhu ka ji baɗan shi'a ma abin da yake baɗa kan littafin amma shi yana ca shi yasa duk wanda baya karatu za a cuce shi wallahi dole in ka ji abu ka je ka wannan kun ga tattara tarkace ya ɗora mutane na ta ɗora suna zagin mutane akai wannan fa shaidar ɗan shi'a ne yake ba yake ba wancan littafi irin wannan shaida ɗin sai na ƙarshe tarihul yaqubi wa huwa kitabun kulluhu marasil littafi ne da dukkan ruwan shi marasil ne ba sanadi cikakke la asani da bihi ba sanadi wa sahibuhu muttahamun mai shi abin tuhuma ne sunan yaqubi sunan shi ahmad ibnu abi yaqub a isaka bin ja'far ina ganin ana ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu sati na gaba sai mu dora abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'ala wa alam